jama'a masu sauraron barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na rahoton nan allah sarki duniya labari wato babawa har mai masoya mai maƙiya wannan rahotannin da za mu kawo muku wato hira ce ta bambantan ra'ayi na masoya da kuma kowane yake nuna ra'ayinsa wasu su nuna goyon baya wasu kuma su nuna akasin haka ga shugaba buhari mu gurin mu shine duk wani abu da za mu kawo wa mutane su kalla su faɗaka domin su gani su gane su tantance aya da ɗaukuwa don akwai wani mutumi da aka ba shi kaya aka ce daga baba buhari ya karba kuma ya yi godiya wanda muka kawo muku faifin bidiyonsa amma abin mamaki yau ga wannan mutumin kuma ya ci gaba da faɗan wasu munanan kalamai game da wannan shugaban to wato so yake a ci gaba da bashi wannan abubuwan kenan ba wai yana yi don a samu ci gaban ƙasa ba to ku sha kallo lafiya mutane suna cewa tabbas garanti ake da koyar zaka fito ƙuri'a kai har ne zai ce saboda mutane sun fi samun sauki a cikin wannan rayuwa da ake ba ko nama ne mun gaji <laughs> jami'a 41 ce ta haɗu don ta fitar da Najeriya daga cikin wannan kangin bala'in da take ciki. Shin me kuka tattauna? Ai kowa ya fito ya ce idan Najeriya tana son ta zauna lafiya mutanen Najeriya suna so su samu arziki da wadata to a kori Buhari. Idan baka kori Buhari ba an ina tabbatar maka baɗi ma haka babu ƙasar. Tun da aka yi Najeriya ba a taɓa rabuwa ba a Najeriya irin lokacin Buhari. Idan da jam'iyyar kirki ce tun da ta kori PDP kuma PDP ta ansa an kada ita ya kamata Buhari ya tsaya ya yi aiki ya wa talakawa aiki. Shi Buhari da mukarrabansa sukan ce suna iya bakin kokarinsu wajen shawo kan matsalolin da kasar nan ke ciki waɗanda su suna zargin cewar ta'adi ne da gwamnatin jam'iyyar PDP ta tabka. Idan da suka zo da sai su yanke daga inda PDP ta kara. To me zaka ce game da masu tunanin cewar PDP nan ta riga ta mutu murus mushen gizaka ce kawai dai tana ba yara tsoro ne. Ah, oh, tana ba yaran tsoro? idan da tana baya yara tsoro to ai an gama mutane na fargabar idan pdp nan ta dawo za a koma yar gidan jiya ta'adin da ake zargin gwamnatin ta tayi kuma a koma fema da haka kila mutanen da aka Thank you. magana zaɓe ne mu jiha mai gura'a babu daidai can gaba su yi mulki ya suke sun ci mulki wannan mun yarda yanzu kenan Buhari bai ƙara zabuwa mu dai a jihar tsakani da Allah da annabin Allah mun yi gurin mun haɗa kai ba mai da matanmu na aure da mu na leke da Allah da ƴaƴan da muka haifa ba duka ji jefa mai gura ai gamba ko maga wuya kina dama da aka zaɓi wannan mutum ya ci wani mawaki ya yi waka ashe mu ba sani ba wannan waka da ya cikin habaici yayi ta ya ce kul uwar da kun ci uban ku ƴan baranda ashe mu talakoki mu ne ƴan baranda yau ko gashi muna cin uban mu ya hake ni to haba da ma ai ba hali ya haka sai Allah wallahi ba ne ka Allah jankwal uwar daka wai mun ci uban mu yan baranda kun ci uban ku yan baranda ashe mu talakoki mu yan baranda ai yau kuma gashi muna cin uban mu lokacin mulkin Allah a shana ta kakka sai ka saye ta biyu naira biyar yau nan kasai na ga inda aka fara sayar da a shana ɗaya naira ashirin karamai eh, karamai ɗaya naira ashirin a shana hamsin yanzu a na ga shana naira saba'in na ga shana naira tamanin guda daya. malam to gambomi a shana za ce ma yanzu kuma mugun abin malam an rufe boda duk abincin da za a shigo cikin najeriya shi shugaban kasar da ya ce bai yadda ba amma yanzu a kai hita da namu sai ya ce ya yadda kin malam ko ni na zo cikin gidanka ina hidda abinci ina hidda abinci cikin gidanka ina ta da shi amma yanzu a shigo da wani ya ce ban yadda ba kin ni nike nuhin gidan na da gidan na karfi ita ce to gamba ga wannan ko ai kana ji baba Buhari yanzu 2019 idan ya tazarce komi za a yi warware idan ya ka zarce mutane sun kafe sai kaga talaka ya kawo kai kafa yana kuka da hawaye wallahi wallahi gambo ye alquran an sa alma intana ce ma an halba na ta qur'ani in dai ka je intana ka wallahi kaga ina magana kuma taguwa ta ruwan ɗorowa alƙur'an wai shekara ka nawa to to ni ba ka sani ba wai kai ai ni yanzu واتا yadda ban jin daɗi ta kahiya lahira kahiya والله ما لا ka كما kamata ba aikin yi sai dai bara ga mutane ai magana ta lalace ni ka hoye rayuwa duk mai bara yana cikin yana tare da ta kai shi to kai sai na dawo to ga wannan gambu ga wannan na gode Allah ka ma sai a kulkul na ce uban bari idan ka musa ka yada idan an zo kama uwa a yanka shi amma na faɗa ba har dan haihuwar rakumi ne ganduje dan haihuwar jaki ne Gafa maza a gaban mu za buɗa. Kafi su gaskiya ba wakar janaral Buhari hero. Kafi gaskiya ba ba. Gero ubangidan dauro. Musa da Isa dan Gombe. Na su gaskiya baba. Mai gargiya kawar littafi madadin ka ba a